shi shugaba bush mai rasuwa ya ba da gudunmawa a fannoni mabambanta haka amma kuma suna da rudani so ya yi dependent inda ka tsaya ne na farko dai shi ne wanda ya kawo ƙarshen yaƙi na cacin baki da ake tsakanin soviet union na da da kuma ƙasashe na amurka so da yawa mutane suna mai kallon shine ya kawo ƙarshen wannan abin yakin cacen baki har rasha kuma ta ɓaɓɓalle ɓangarori da bama bayan haka shi ne kuma wanda ya kawo ma kaman kuwaiti yanci wanda lokacin da su gabata da musulun na ƙasar iraki ya shiga ƙasar ya kama ya rike ƙasar gaba ɗaya cita da yaƙi su ne suke fitar da su gaba da daga wannan ɓarayin shi yasa na ce maka tun farko matsayinka a siyasar duniya wasu a lokacin suna ganin cewa shi shugaba bush mai rasuwa ya taimaka ya fi da kasa da kuwaiti daga cikin ƙyangin ƙasar iraki kuma lokacin dama ana ma shugaba sada musan gani cewa duk lokacin da ya samu ci gaba na makamai makwabtan shi yake ara yake ara da yaƙi kamar yanzu ya yaƙi da ƙasar iran wajen shekaru takwas sannan kuma ga kuwaiti ya shiga lokacin yakin kuma ya kai musu ah, saudi arabia hari To yayin da kake wannan bayani wasu kuma na kallon sa a matsayin wanda ya haifar da yakin Iraki wanda har yau ana ci gaba da rasa rayuka. eh ran kaɗe wannan kuma wani abu ne wanda za ka ga wa'anda suka tsaya wannan ɓarin suna da gaskiya su ma su faɗi haka to ta yadda za ka gane cewa abin ta wani farayi ka kasance a cikin eh, siyasar duniya ko mu lokacin ban manta muna jami'a farkon shigan mu mun yi a cikin abokai mara rabu kashi kashi akan wannan abu so za ka ga wa'anda suka suke cewa yana ya kawo yaƙi ai suna ganin su suka zuga ƙasar iraki cewa ta shiga ƙasar kuwaiti cewa ba matsala ai fatan kasar da wata cikin yanayin kasar ta ce tana iya zuwa ta yi wannan abin kuma da ya shiga ai kusan yaudar shi suka yi irin shi ne ya kawo ai kana nihin amerika ba ta san cewa a shi nbs wata mohammed bin salman za a kashe jamal kasogi suna sane tura shi suka yi kamar irin shi suka yi ma shugaban saddam hussein a lokacin to dakta da me za a dinga tuna shi kenan a za a tuna shi da bangarori da dama gaskiya shi mutum ne a gwamnatance ko kuma in ce aiki na gwamnati da kasuwanci ya samu ci gaba sosai ka san kakamanta tashi ya yi ya fara kasuwanci ta ɓarayin mai har ya kai aka yi mashi ambasada a lokacin sannan kuma ya zo ya shugabanci cia sannan kuma ya zo ya zama mataimakin shugaban kasa na shi shugaban reagan sannan kuma ya zama shugaban kasa bacin haka da ya zama shugaban kasa ba a taɓa samun gida wadda take da karfin shugabanci Amerika irin ta bane ikakka manta dan shi shi Jeb Bush na na biyu kenan shi ma yayi shugaban kasa Amerika kakka manta Jeb Bush yayi gwamna a Florida kakka manta akwai dan su wanda yake dan majalisa yanzu so Amerika ba gidan da zaka iya tunawa cewa sun samu ci gaban siyasa kamar irin su ko su Kennedy family ba su kai su samun wannan ci gaban da suka yi ba Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa Mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Kan ranka na gode ta.